والسلام على اسعد النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي السلام عليكم ورحمه الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da biyu ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike ne a ƙarshen aya ta ashirin da shida cikin wannan sura mai albarka a ƙarshen aya ta ashirin da biyar ku cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da shida ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجعدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبنجد ولقد مكناهم حقيقة من باس داما فيما cikin irin abinda in makkannakum fihi ba mu ba ku shi ba lafazin makkannahum na nufin waɗanda suka shuɗe a baya ko dai waɗanda suke kusa da wannan aya wanda su ne mutanen annabi hud alaihi salam wato adawa tunda su ne kissa su ta gabata su ne ake nufin makkannahum lallai mun ba su dama a bankasa wato mun ba su tamkini tamkini a bankasa kuwa shine yaduwar arziki yaduwar dangi da haɓakar tattalin arziki da dukkan wani abin da al'umma take bukata don ta zama al'umma duk wani sinadari da al'umma take bukata na ta zama al'umma mai cin gashin kanta ba ta dogaro ga watanta wannan shine tamkili ubangiji ya ce wala kadin makkan mu hakika mun ba su dama a ban kasa ta fuskar arziki ta fuskar wadata ta fuskar karfin mulki da sauransu Fima cikin irin abin da in makkannakum fihi ko mu ba ku irin sa ba Waje lahum sam'an wa absaran wa af'ida kuma mun sanya musu sam'an ji wa absaran da kuma gani wa af'ida da kuma zukata da suke haddace al'amura waɗannan su ne kafofi guda uku da dan adam ke samun ilimi da su abinda zai ji da kunne da abin da idan su zai gani da abinda kuma zuciya za ta haddace domin idan kunne ya jiyo sai zuciya ta haddace mai aka ji idan kun idan ido ya gani sai zuciya ta haddace irin launin da aka gani fari ko baki ko wani abu dan a bada labarin sa a wani lokaci na gaba in hali yayi yi. Waɗansu ne kafofin samun labari wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ubangiji yace akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fitar da ku daga cikin cikin mahaifanku mata la ta'lamuna shay'an a lokacin ba ku san komai ba amma wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya ba ku zukata waɗanda suke kiyaye abin da aka ji ko aka gani wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida Allah ce fa ma aghna anhum sam'uhum wa la absaruhum da dai jinsu da ganinsu bai wadatar da su komai ba wala afidatuhum haka zukatansu ba su wadatar da su komai ba dan ba su yi tunani mai kyau sun yi amfani da waɗannan gabbai dan neman shirya ba ba su wadatar da su min shay'in wani abu ba iz kanu yajhaduna bi ayatillah yayin da suka kasance suna musu da ayoyin Allah su ai suke su mutu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un irin abin da suke izgili da shi sai ya sauka akan su akan ce haka idan abu ya sauka ai zala bihi wato ga abin da yake azaba ne Allah ce istikbaran fil ardi wa makra sayyi wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli wato mummunan makirci baya sauka sai ga ahalinsa sai ga wanda suka yi shi wa haka bihim baka rubihi yastajib wannan abin da muka fassara yanzu yastajib wannan abin da muka fassara yanzu da yake daga cikin fassarori guda uku da malamai ke yi wa kalmar in da ke cikin wannan aya wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fi sai su mayar da in din nan ta zanto nafiya wato wanda take kore abu mun ba su irin abin da in makkannakum fi ba mu ba ku ko sa ba wannan sai zanto cewa inda mu tambayi zai tambaye ka irin ci gaban da ake da shi a baya a tarihin al'ummomin baya da arziki da ake da shi da karfin tattalin arziki da karfin kimiyya irin wanda ake da shi na daɗin da kuma wanda ake da shi na yanzu wanne ya fi shaidar da wannan aya take bayarwa bisa ga wannan tafsiri lalle abin da aka baiwa mutanen da ya fi wanda aka baiwa mutanen yanzu yawa in arzikin ne haka in yawa ne haka in tattalin arziki ne in ma kere-kere ne duk dai abin da aka ba su na da to ya fi wanda aka baiwa ne yanzu yawa tunda Allah ce wa laqad makkannahum haqiqa mun ba su su mutan da kenan fi ma cikin irin abin da in makkan lakum fihi ku mun ba ku sa ba da shaidar wannan tafsiri kenan amma waɗansu malaman tafsirin suka ce in din da ke cikin nan gurin za'ida ce saboda ma da ke cikin fi ma mausuliya ce bi ma'ana allazi wa laqad makkannahum fi ma makkannakum fihi hakika mun ba su cike abin da muka ba ku mun ba ku irin abin da muka ba su sai zanto akwai kamanceceniya da juna tsakanin abin da aka ba su na arziki da wadata da ilimi da kuma irin wanda aka ba mu kamar ana kwatantawa ne tsakanin namun da nasu bisa ga wannan tafsiri wato sai zanto in anan gudan za'ida ji a biha da ma'ana an kawo ta kawai dan karfafa ma'ana amma ba dan ta kore zance ba zance na uku cikin zantukan malaman tafsiri waɗanda suke cewa in din a nan sharfiya take daidai take da in da khaltal baita a sai su kalkita in ka shigo gidan to zan baka littafi kaga ina nan ta zo me sharfiya in da khaltal masjid fi waqtin mubakkir tudrik salatal jama'a in ka shiga masallaci akan kari to zaka riski sallar jam'i kaga in anan gurin shartiyya ce ma'ana in baka shiga kan kari ba fa ba za ka shiga sallar jam'i ba wato sai zanto ma'anar ayar wa laqad makkannahum haqiqa mun ba su sun wutan da fi ma in makkannakum fihi irin abin da inda za mu ba ku shi yanzu to sai mai kaga nan sharadi ne to ina jawabu sharti shine suka ce jawabu sharti din an shafe shi fi ma in makkannakum fihi zalamtum anfusakum in makkannakum fihi taghaytum wa baghaytum fil ardi inda mun ba ku shi irin yadda muka ba su na da to da kun yi shishigi a ban da kun wuce gona da iri a ban kasa tun da Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard walakin yunzilu bi qadarin ma Allah zai shimfida arzikin yadda wato kowa ya samu to da mutane sun yi zalunci a bankasa amma an kyale wani da akwai wani babu dan kar mutane gaba daya su zama azzalumai dan kar mutane gaba daya su su su su kafirce mu ubangiji kalla innal insana la yatgha arra'ahu sadal bisa ga wannan tafsiri in dan adam gurin ta zama mai ta zama sharti ce jawabu sharti ya zanto mai ake yi kaddara ta ake yi fima in makannakum fihi baghaytum ko makannakum fihi baghaytum ko zalamtum anfusakum ko kafartum billahi ta'ala ina ba da amfani to waɗannan tafsirai guda uku da malamai kewa ayar su ne suka fi shahara akwai wani tafsirin da ba wannan ba amma bai shahara ba da haka kuma baya da karfi amma a cikin guda uku nan tafsirin farko shine yafi karfi dan ko ba komai yana da waɗansu ayoyin da suke bada shaida a kansa a cikin alkur'ani ubangiji ta alafi alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين kaga nan ubangiji ta ala yake cewa nawa nawa ne cikin alkariyu da suka shuɗe a baya wanda ubangiji ta ala ce makkannahum fil ardi mun ba su dama a ban kasa sun amfana da kasa ma lam numakkil lakum irin abin da bamu ba ku ba kaga nan ba ta daukan wata ma'ana sai wannan ma lam numakkin lakum lam numakkin lakum dinnan shine fi ma in ku cikin irin abin da ku ba ku irin sa ba kaga in din da ke cikin nan tafsirin ta ya fado a nan gurin haka Allah ce awalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al ard wa amaruha akthar mimma amaruha وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم walakin kanu anfusahum yuzlimun anan ma ubangiji ta'ala na nuna waɗanda suka shuɗe da can aban kasa kanu ashadda minhum quwwa sun fi na yanzu karfi wa atharul sun tona kasa tona kasa yana daukar ma'anar noma sun ci gajiyar kasa wajen noma kayan abinci kayan marmari haɓaka tattalin arziki ta fuskar noma sannan wa asarul arda na nufin tona kasa domin haƙo ma'adanai da ke cikin ta sawa'un man fetur iskar gas karafa zinari azurfa da sunansu asarul arba sai Allah ce wa amaruha sun raya kasa sun mata kwalliya aksara min ma amaruha sama da yadda mutan yau suka raya kasa suka yi mata kwalliya domin a tamir ne raya abu birnin da shi fitar da shi daga siffa ta kauye ya koma hali na birnin ci amaruha aksara min ma amaruha kaga wannan cikin suratul rum kenan haka cikin suratul ghafir wuri biyu ubangiji ya tabbatar da wannan na farko awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard wa atharan fil ard fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq nan ma ayar na bada shaidan cewa na da sun fi na yanzu karfi wa asaran fil ardi gurbi da suka bari a ban kasa alamun ciyar da kasa gaba da haɓaka kasa ya fi na yanzu yawa ina fatan kun fahimta aya ta biyu dai cikin suratul ghafir din ko wuri na biyu Allah ta afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablihim kanu akthar minhum قوة كانوا أكثر منهم كانوا أكثر وأشد قوة وآثارا في الأرض kaga na daɗin sun fi daidai yanzu ƙarfi kuma sun fi su tasiri da suka bari a bankasa dukkan waɗannan ayoyi suna ba da shaida akan wannan sannan da ayat da take ishara zuwa ga haka da Allah ya ce wa kazzaba alladhina min qablihim cikin suratu saba wa kazzaba alladhina min qablihim wa ma balagu mi ishara ma atayna fa kazzabu rusuli fa kayfa kana nakir kazzaba alladhina min qablihim waɗanda suke mutan da sun kafirce wa Allah kafin mutan yau su zo su kafirce wa ma balagu mi ishara ma atainahum sunan yanzu Abin da suka samu na ƴaƴa da arziki da ilimi ma balagu bu su kai mi ishara ma atainahum ɗaya cikin goma na daba wato usri kenan waɗansu malamai suna fassara mai ishar cewa ɗaya cikin ɗari waɗansu fassara shi kashi ɗaya cikin dubu shine mai ishar cikin dubu shine mai ishar kuma balagu mai ishara ma atainahu to kaddara ɗaya cikin goma a ce duk abin da ake da shi na ci gaban nan na yanzu bai kai ɗaya cikin goma na mutan da ba da nassin alqur'ani to ka duba irin waɗannan ayoyi gaba ɗaya wato wannan ke nuna cewa lallai mulkin Allah subhanahu wata'ala yana da girma hikimar Allah cikin halittu tana da yawa kada mutum ya samu kansa cikin wani hali na ilimi na ci gaba kada mutum ya samu wadata ko mulki ko wani abu ya kasance wannan ya sa ya saba wa ubangiji dan mutan da abin da suka yi kina falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al ilm yayin da manzanni suka kawo musu hasken wahayi da shari'a da dalilai na bin Allah subhanahu wa ta'ala su sai suka ga farin ciki da abin da ke wurin su na ilimin zamani na ilimin ci gaban su suna ganin sun wadata daga wahayin Allah tunda dai har sun waye sun yi kirkira sun yi kere-kere sun yi gwaje-gwaje suna ci gaba da haɓaka wato ɗakunan bincike to suna ganin yanzu kuma sun riga sun yi yantu daga Allah ba sa bukatan Allah ya ce musu ku yi ko ku bari sai a kyale su da wannan kwakwalwar tasu su ga me ya dace su yi me ya dace su bari ba tare da Allah ya sa musu baki ba ba tare da an turo musu annabi ba ba tare da an sauka musu da wahayi ba farihu bima indahum min al-ilmi sai suka rika fariya da abin da ke wurin su na ilimin zamani nesa da ilimin wahayi to babu yanda za a yi dan adam ya sami shirya ta hanyar ilimin zamani kadai dole sai ya hada da ilimin wahayi ba yanda za a yi ka gane Allah ta hanyar ilimin zamani kadai kakan gane Allah ta hanyar dalilai na shari'a ilimin zamani zai iya baka iya baka dama ka gane abin da ake kira al-ayatul kauniyya ayoyin sararin sama shimfidar kasa duwatsu bambanta yanayi a cikin kasa kadawar iska taurari da sauransu amma babu yanda za a yi wannan kadai ya wadatar da kai domin da wannan na wadatarwa da ba za a saukar da wahayi ba da ba za a turo annabi ko a saukar da littafi ba amma tunda wannan baya wadatarwa dole sai an turo annabawa in ka bi annabi sannan ka fahimci shirya sai an saukar da littafi in ka bi koyarwar littafi sannan ka fahimci shirya abinda dai wannan ke nufi shine babu cin karo da tsakanin ilimin zamani da ilimin addini domin ilimin zamani wata baiwa ce da Allah bai wa mutane tun fil azal kuma za ta ci gaba da wanzuwa sannan sa masa suna ilimin zamani wato shi kansa akwai wani nau'i na nuna a ma'anance wato a da babu irin su sai yanzu amma shaidar waɗannan ayoyi da muka koro ta nuna cewa a daɗin akwai shi fiye da yanzu ina fata an fahimta sheke nan rada masa suna ilimin zamani yana bukatan a sake nazari cewa a dai sa masa wani sunan da zai bayar da hakikanin ma'anarsa domin wannan ma'anar za ta bayar da wata mummunar ma'anar da wani ya dauka da can jahilai ne sai yanzu aka waye da can babu ilimi sai yanzu aka samu wanda kuma shaidar waɗannan ayoyi da na kawo mana sun nuna cewa da can akwai ilimi sama da na yanzu akwai ci gaba sama da na yanzu akwai kaza kaza sama da na yanzu ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجهدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سلسل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون لهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وبنجد ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى حقيقة ما هلكت دوتا التي كي جيفا كو cikin القريو abinda ake nufi gefen ku ko mutan makka ba lalle bane zanto waɗanda aka hallakar din suna dab da makka a ce tsakanin da makka kilomita hamsin ko ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyu a'a abin nufi daga kowane bangare cikin ɓangarorin makka akwai waɗansu al'umma da aka hallakar a wannan nahiya daga makka idan ka yi arewa kafin ka shiga kasar sham a nan za ka samu masakin samu, wuraren da samudawa suka zauna a nan za ka samu wuraren da mutanen annabi suka zauna sannan daga maka kuma idan kayi kudu anan ka samu garin saba wato ainihin daula ce mai girma wato inda matar nan ta mulki wanda ake kiranta da suna bilkisu mai ganin zinari ji suka min saba'in bi naba'in yaqin a nan gurin kuma za ka samu garin hadramaut yankin da adawa suka zauna sannan kuma daga makka idan kai gabas ko na a makamancin haka a nan gurin kuma za ka sami wato ainihin yankin kasar iraki inda a nan gurin annabi ibrahim ya rayu mutanensa waɗanda ba su an su ansa kiransa ba ga irin abin da ya shafi gare su annabi lutu shi ma ya tarayya da shi a wani yanki na nan kafin ya yi hijira zuwa wurin da yake su ma a nan suka rayu ko wannan bangare kafin a halakar da su dan haka haul din baya nufin dab da dab ana nufin walaqad ahlakna ma kuma min alqura hakika da kowane bangare cikin bangarorin ku mun halakar da al'umma in kun yi gabas mun halakar da wadansu yamma kudu da arewa din mun halakar da wadansu amma bayan nufin haula kun wato dab da dab kai iyaka tsakanin waɗannan birane da makka ina fatan kun fahimta tunda ita makka ita ce ummul qura duk abin da ba ita ba ya zama daura da ita go gefanta أوحينا alayka qur'anan arabiyyan litundira ummul qura ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير كاك أم القرى مكة ومن حولها دا أبن دبا مكة با دا كانوا دا أبوجا da Lagos da America da dukkan inda ba maka din ba dai sunansu da man haula da haka wala kad ahlakana ma haula mun da al'umma da dama waɗanda suke ɓangarori daban-daban daga garin ku min al-qura cikin al-qarib wa sarrafna al-ayati sannan kuma mun sarrafa ayoyi abinda ake nufi da tasriful ayat anan ko dai mu dauka al ayat ana nufin al ayatul kauniya mun sarrafa ayoyi ayoyi da ido ke gani shine kamar ruwan sama da fitowar taurari da daddare da wata kansa duhun dare da hasken yini wato ba a kyale dare ya zama dawwamamme ba ana cikinsa kuma sai a sarrafa lokaci ana cikin ayar dare sai a kawo ayar rana da rana din ma sai a kasa lokaci daga wannan lokaci zuwa wancan shine tasriful ayat sannan ga ayar rana ayar yini bayan haske din ga ƙwallon rana ayar dare ga duhu ga kuma taurari ga hasken wata dukkan waɗannan ayoyi ne ina fata an fahimta Allah ya ce waje nan laila wan nahara ayatayn fa mahauna waje layl waja'alna آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا to anan tasriful ayat shine bambanta tsakanin dare da rana bambanta tsakanin rana da wata bambanta tsakanin wata da taurari sarrafna al-ayati mun sarrafa ayoyi mun bambanta su ma'ana nawwa'nahu mun nau'anta su mun sa su kala kala daban-daban ko ko mu dauka al-ayat anan abin da ake nufi da shi ayoyi na karantawa su ma an sarrafa su hunaka amrun hunaka nahyun akwai umarni cikin alqur'ani aqimu salata wa atu zakat wannan umarni ne akwai hani ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن wannan duk menene hani ne kaga tasrifin aya sannan akwai labari tsantsa كذبت قوم نوح للمرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون كذبت قوم هود للمرسلين اذ قال لهم اخوهم هود كذبت عاد للمرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون ما انا ان لا بارين سنه كما اكو مثالي ده الله يبغى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له امثال waɗannan tasrifin ayat ke can umarni can hali can labari nan gurin kuma buga misali ga kuma rantsa rantsa da ubangiji ya rinka yi rantsuwa wa shamsi wa duha wal qamari idza talaha والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء ذات الردع والارض ذات الصدع والسماء ذات الهبك سما دين تيتي اما اتان اتي ذات البروج can gurin a ce zatin sada'i can gurin a ce zatin ubuki duk dai ita ce to wannan yana cikin tasriful aya wa sarrafna al ayati mun sarrafa ayoyi mun yi salon zance daban-daban kalar magana da azancin dabara na magana daban-daban da la'annahum yarji'un ko mutane sa dawo wa gaskiya ba a tafi a nau'i ɗaya na zance ba ballantana ka ji ka kosa ballantana ya gundare ka ko ya gimshe ka ko kuma lokacin ana khitaba sai a koma gaiba, ana gaiba sai a koma khitaba lokacin da a cikin fatiha muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan khitaba ce gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako اهدنا الصراط المستقيم dukan wannan ta'ala ya ubangiji ka da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim ghairil amma kafin nan gurin an fara da gaiba alhamdulillahi rabbil wato bada ba ba mukhataba bace tsakanin Allah da bayi a lokacin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da sai a ce me iyyahu na abudu wa iyahu na nasta'in tunda da ana bada labari game da shi amma sai aka canja daga labari sai kuma iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in duk wanda yana cikin tasriful aya wala kan ahlakna min al-qura wa sarrafna al-ayat la'allahum yarji'un falawla nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alaha anan ubangiji ta'ala yana son ya kunyatar da waɗanda suke kiran wani ba shi ba فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله دم allolin da suka rika ba Allah ba su taimake su ba dan me laula nasarahum dan me su taimake su ba suwa allazi nattakhadhu min dunillahi qurban waɗanda suka ba Allah ba qurbana har suna neman kusanci gare su Ali hatan suka bishe su matsayin alloli dan me ba su taimaka musu ba dan me ba su agaza musu ba abin nufi dukkan waɗanda suka riki wani wanda ba Allah ba a matsayin Allah har suka kusance shi da wani nau'i na ibada wanda ake kusantar Allah da ita domin lafazin qurban wato abin da yake nufi dukkan wani aiki na da'a sawa'un ibada ce wanda mutum zai da gangan jiki ko kuma ibada ta yanka duk da cewa kalmar al al-qurban ko qarabin yawanci an fi amfani da ita da ibadar yanka kamar yankan laye yankan hadaya yanka dabba dan neman kusancin ubangiji to amma duka ibada ma da bai da mutum zai ana kiransa suna qurban jam'in sa shine qarabil ma'ana sai rike waɗansu wanda ba Allah ba suna yin yanka dan su suna yin ibada dan su to waɗannan da suka rika wanda ba Allah ba dan me ba su taimake su ba lokacin da suke buƙatar taimako ma'ana dan me suka kasa a nan gurin abin da suka kasa dan dama tan su kasa su din ne ba za su iya ba dan haka a ayoyin bayan muka karanta cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu amma wa hum an du'a'ihim ghafilun ba mafi bata a ban kasa sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba wanda ba zai taba ansa masa ba har zuwa tashin kiyama duk irin kiran da zai masa ba zai ansa masa ba domin duk wani wanda ba Allah ba akwai yiwuwar yana kusa ko yana nesa Allah ne kadai wanda yake kusa da bayi kusanci irin wanda ya baiwa kansa sani a koyaushe wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani amma duk wanda ba Allah ba kila yana kusan kila kuma yana nesa idan yana kusa ka kira kila zai iya ji amma idan yana nesa fa ba zai iya ji ba to shi kuma Allah a kusa yake ba a nesa yake da haka yake ji sami'un qarib mai ji ne kuma makusanci ne subhanahu wa ta'ala qaribun mujib a kusa yake kuma yana ansawa bayan ya jin kaga da alqurbu da asambu da kuma al-ijaba ga kusanci gaji sannan kuma ga ansawa to amma wanda ba Allah ba kile na kusa kile na nesa sannan duk wanda ba Allah ba ta iyewa yana raye ta iyewa kuma ya mutu ubangiji ta ala ne yake raye a koyaushe wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala wanda ba Allah ba ta iya wa yana cikin barci gashi aka saka kira shi amma yana barci ko yana gingide Allah ta'ala ne kadai la ta'khudhuhu sinatun wala nawm duk wanda ba Allah ba akwai yiwuwar ka faɗa masa bukatar ka yau kuma ya alƙawari zai biya kafin gobe ya manta Allah ne kadai baya mantuwa baya jahiltar bukatar kafin ka faɗa ya santa bayan ka faɗa ko ba zai manta ba qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa waɗannan sune siffofi na kamala da ire-iren su masu tari nawa, wanda Allah yake banta da su shi kadai tallin tal ba mai turmutsu da Allah a cikin su amma dukkan wanda ba Allah ba kuwa zaka samu ko yana nesa bai ji ba ko yana kusa yana barci ko kuma ya mutu gashi a kusa amma ya mutu kai da kanka ka ɗauke shi kai masa wanka ka sa masa littafa baya iya kansa wanka da kansa ka kai shi makabartar da ka ga dama ko dan dolo ko mai geza a sai ka je ne ba yadda zaɓi ba yadda zabi sai kai inda ka kai shi kaga ya gajiya ku yi rigima bayan shi ya bar ku a matsayin ku na almajiransa bai taba sa baki ya ce ga yadda za a yi ba dan lokacin gajiyayye ne baya ji ku yi husuma da juna ku ƴaƴansa bai taba zuwa ya ce ga yadda za a yi ba ga mai gaskiya ga mara gaskiya saboda me yana cikin hali na gajiyawa to kaga anan gurin bawa wanda ya san girman ubangiji babu yanda za a yi kyale Allah ya kira wani babu yanda za a yi kyale Allah ya dogara ga wani babu yadda za a yi roƙa a wajen Allah ya kyale roƙa a wajen wani ya kyale Allah subhanahu wataala ba zai yi ba فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة dan me waɗanda suka rika a matsayin alloli har suke gabatar da ibada a wurin su ba su taimake su ba bal bari dai dallu anhum ai sun bata sun bar su wa zalika ifkuhum waccan da awa ta cewa dama a iya kiran su su ji ifkuhum ƙarya ce kawai ta su lafazin al-ifk yana nufin al-kadib daga na aka samu al-afik makaryaci ko al-afak mai yawan ƙarya wailul li kulli afakin asir wato mai yawan ƙarya kenan wa makanu yaftarun wato abin da suka kasance suna kirkira din shi ma ya gudu ya bar su shi ma dai dalla anhum kenan ya bace musu abin nufi dukkan wanda ya rike wani wanda ba Allah ba ranar tashin kiyama wannan wanda karkatan zai tafi barka zai barranta ya ce ni ban cancanta a kira ni ba kai da ka kira ni baka kyauta ba dan ban cancanta ba Allah ne kadai ake kira ban cancanta a sarrafa wani nau'i na bauta zuwa gare ni ba Allah kadai ake bauta ba sallatin وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وبنجد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن سنلوك تندمك karkato da wani adadi na aljanu zuwa gare ka yastami'un alquran suna sauraron alqur'ani farafna ilayka mun karkato da su zuwa gare ka kai din baka sani ba su ma ba da niyya ba ubangiji ta Allah ya hankado su bisa da kudurarsa su zo inda kake shine farafna ilayka lafazin nafar adadi na mutane ko adadi sawa'un na mutane ko na aljanu daga uku zuwa goma shine nafar farasna ilayka na min al-jinni yastami'una al-qur'an suna sauraron karatun al-qur'ani lokacin da kai kake karantawa falamma hadaruhu yayin da suka zo masa shiwa shi alqur'ani da ake karantawa ko shi annabi da yake karanta alqur'ani kowane ɗaya cikin guda biyu malaman tafsiri sun faɗa suka ce hadaruhu yayin da suka halarci shi qur'ani hadaruhu yayin da suka rantsi shi alqari lil qur'an mai karanta alqur'ani to kaga sauraron alqari din sauraron qur'ani ne sauraron qur'ani kuma ne sauraron alqari ma'ana ma'ana yani mutalaziman ma'anoni da guda duk kowace tana lizantar juna a nan gurin ma suka ce yana daga cikin tasriful aya domin yadda zance yake wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruka قالوا anfiqu amma sai فلما ce قالوا hadaruhu qalu ma'ana sai aka canja daga mukhataba ya kuma zuwa gabe ghaiba ba da labari falamma qudiya wato suka ce an fito ku saurara wato suna yi wa junan su nasiha ku yi shiru mu ji me yake cewa ku yi shiru mu ji wahayin da yake karantarwa falamma qudiya yayin da aka kammala karatun lafazin qudiya na nufin kammalawa kamar yadda Allah ya fi za qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا bi القضاء al-faragu min الفراغ من الشيء والانتهاء منه kammala abu kare abu falamma qudiya yayin da aka kare karatun aka kammala wallau ila qaumihim sai suka juya ya zuwa ga mutanensu wannan sai nuna a ce aljanu ana kiransu qawm mutane ma kuma ana kiransu qawm sannan lafazin qawm wadansu suka ce ya shafi maza da mata gaba daya suka ce a lafazin qawm ya shafi mazaje kadai banda mata tunda Allah ya ce ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan min hunna sai aka yi asafin nisa ala alqawm wal asafu yaktabi al mughayara wato kinan qawm mazaje zalla jam'ul muzakkar salim mazaje tsantsa amma idan ana bukatar mata su sai a kawo nisa kamar yadda wato wannan ya nuni ma'ana dai a cikin aljanu ana kiran su kawun ko mutane ma ana kiran su kawun tunda Allah ce falan ma qudiya wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma wajen mutanen su munzirina suna musu gargadi suna jan kunnan su suna fadakar da qalu suka ce ya qaumana ya ku mutanen mu inna sabina kitabun unzila min ba'di Musa lalle mu mun ji wani littafi da aka saukar bayan shudewar annabi Musa Malamin suka ce me yasa ba su ce bayan shudewar annabi Isa tare cewa annabi Isa shine zamanin sa daf da daf da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai suka yi ihala zuwa ga littafin annabi Musa suka kyale littafin linjila da annabi Isa malaman tafsiri suka ce saboda linjila suko ne na attaura attaura shine babban littafin linjila ce ne da haka idan an tashi maganar su su biyun sai a ambaci inda za a ambaci ɗaya daga ciki sai a ambaci attaura dan ta kunshi wani sasanni na wani sasanni na mai na linjila amma idan an ambaci linjila ba lalle bane ta kunshi sasanni na at-taura haka wato ita linjila ƙarin bayani ne ko sharhi ko ƙarati na abin da ke cikin wato at-taura wa li uhilla lakum ba'd allazi urzima alaikum ba'd kaga takmila ne kenan wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun kamar da annabi Isa ya faɗa Allah ya kawo labarin cikin suratul Ali Imran shi yasa da an yi maganar Qur'ani in za a danganta shi da wani littafi na kusa da shi ba a kawo linjila kawai sai a ambaci littafin at ka duba cikin sotar al'am da ubangiji ta ala ya kawo wasiyoyi guda goma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a har zuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai ce summa atayna musa al-kitaba sannan dama can ai mun baiwa annabi Musa littafi kaga ba ta annabi Isa ba nan kusa kusa cikin wannan sura wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma da Allah ta wa iz lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ibkun qadim da suka kasa shiriwa da alqur'ani in su ba su shiri ba za ka kunce ai wannan kirkira ce tun ta da da Allah ya wa min qablihi kitabu Musa ai kafin alqur'ani akwai littafin annabi Musa bayan ko lijila ce kafin at-taura الدجيلة تكافى القرآن بجرى وما تأكى أنبتي التوراة ومن قبله كتاب موسى إماما ورهوة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى kaga a nan gurin wato shine dai bayanin da malamai suke cewa lidila qarshe da atuma qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yana gaskata abin da yake gaba gare shi yahdi ila alhaq haq shi littafin yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa ga tafarki madadaci al-imam ibn kasir yace yahdi ila alhaq haq ay fil i'tiqadat yana shiryarwa zuwa ga gaskiya cikin abin da ya shafi aqida da kuma abin da ya shafi ayyuka na gabbai alqur'ani yana shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki madadaci yana nufin fil akhbar wal qisas cikin duk abin da alqur'ani ya kawo to shiriya labarin annabi hudu labarin annabi shu'aib da sauran annaba da suka shuɗe a baya dukkaninsu labari ne na gaske ba wai kirkiro shi akai ba kar ka ɗauka yadda marubuci ke zauna ya zana labarin da babu shi ya zaɓan masa mazaje da adadinsu da garurukansu da sunayen da ya ga dama ya bayar wa haka alkur'ani yake ba haka alkur'ani yake ba alqur'ani waqa'i ne waɗanda sun faru a tarihance laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana hadisan ba labari ne da aka kago ba shine ma kana hadisan yusra amma kaga yawanci wasannin kwaikwayo da za a gani fina-finai da za a gani waɗannan labarai ne waɗanda aka yi mai aka kirkire su aka sanya mutane suna aka ba su garuruka aka ba su makamai gurgudan yadda shi wanda ya kifa abin ya ga dama gurgudan yadda shi mai sakar labarin ya so ya tufka amma alqur'ani kuma kana hadisin yufta walakin tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun shiriya ne alqur'ani rahama ne ga mutanen da suke da imani wato kenan ibnu kasir yana so ya ce yahdi ila alhaqqi shiriya zuwa ga abin da yake na daidai dangane da aqidar zuci da maganar baka da aikin gabbai wa ila tariqin mustaqim alqur'ani na shirya zuwa ga tafarki bane da cikin dukkan labarin da ya bayar labarin gaske ne ya faru kuma hikimar kawo shi domin gani ga wane ya shi wani tsoron Allah kaga kissar mutane na gari kaga yadda ubangiji ya musu ba akiba kyakkyawan karshe kaga kissar mutanen da ba na gari ba kaga yadda suka yi mummunan karshe dan kare batu da wannan da wannan shine wa ila tariqin mustaqim yace domin alqur'anin duk yana da bangalori masu yawa amma ya kunshi manya manyan bangalori ne guda biyu bangare na farko al-akhbar labarai bangare na biyu al-ahkam hukunce hukunce cewa yi kaza hukunci ne ma'ana an hukunta lalle kai sawa'un wajibci ko musahabbanci bar kaza hukunci ne an hana kai sawa'un hannun da yake na haramci ko na karhanci wannan shine kaso na farko al-ahkam kaso na biyu kuma al-akhbar to dukkan labari ko dai zanto gaskiya ko ya zanto me ƙarya duk labari haka yake ko ya zanto gaskiya ko ya zanto ƙarya ha kuma dukkan hukunci ko ya zanto adalci ko ya zanto zalunci sai ubangiji ala ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta cika cif sidikan ta fuskar gaskiya a babun mai labarai wa adla da kuma adalci a babun mai hukunci hukunci sidikan fil akhbar wa adlan fil ahkam yahdi ila al haq wa ila tariqin mustaqim aljanu ne suke yaban alqur'ani cewa ga shi yadda yake yahdi ila al haqq ga wani mutum a ban kasa shi bai fahimta ka hadi ila al haqq wa ila tariqin mustaqim suka ce ya kawo mana ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ku amsa mai kiran da ya zo muku daga wajen Allah wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi idan kun yi haka yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai kan zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsare ku daga azaba mai radadi lafazin yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum wanda aka yi a tafin sa kan yaghfir lakum wato jawab ne na talab domin ajibu ko ansa kaga wannan fi'il al-amr ne fi'il al-amr kuma talab ne yaghfir lakum shine jawab talab sakamakon ansawar shine sai a gafarta muku in kun ansa za a gafarta muku a irin wannan yanayi waɗansu malaman nahawa suke cewa yaghfir lakum din wato shi fi'il mudari'in ya samu jazma ne dan kawai saboda talab din ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wato in kun yi wancan za a yi muku wannan waɗansu malaman suka ce a fi'il al-amr kadai ba zai sabota dan ya zama talab ba zai sabota jazma a cikin fi'il mudari ba sai dai a qaddara in shartiyya ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi in ajabtum da'iyallahi wa amantum bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim kaga akwai in ajabtum da'i Allah in amantum bihi to sannan ya gafir lakum sai zanto ya gafir lakum din nan wato jawabi ne na sharadi wanda yake muqaddar to duk wannan mu dai ba mun fahimci ayar ba inda mutum ya ansa kiran manzo Allah ko mutum bai yi rabi ba ya fahimci ayar duk wanda ya ansa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa gafara duk wanda ya imani da manzo Allah Allah zai tsare da shi daga azabar wuta amsa kiran manzo Allah kaga imani kadai baya wadatarwa sai da me amsa kira amsa kira kuma shi da abin da yace yi ka taho kayi gurgudan ikonka abin da yace bari kana kokarin bari ma amartukum bihi fa tu minhu masatatum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu kaga wannan shine asu haqiqanin ijaba ga manzon Allah istijaba din kenan istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum da Allah ya kira mutane cikin suratul anfal akan haka wa man la yujib da'i Allah duk wanda bai ansa wa mai kiran Allah ba ya ce yi ka ya ce bari kaki ki bari fa laysa bi mujizin fil ard to ya sani cewa ba zai taba cewa Allah a ta ba wa laysa lahu min dunihi awliya ba da waɗansu mataimaka waɗanda ba Allah ba waɗanda za su taimake shi ko waɗanda za su kare shi ko waɗanda za su tsare shi ula'ika fi dhalalin mubin lalle irin waɗannan suna cikin bata wanda yake mabayyani ana nufin irin waɗanda ba su ansawa mai kiran Allah ba mai kiran da Allah ya turo kuma shine annabin da Allah ya turo a wannan zamani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na zabi in karanta ɗaiɗaikun kalmomin ayoyin har zuwa ƙarshe akan haka kafin in dawo in zantar da ku akan ababai guda biyu abu na farko sanadin saukar aya akwai hadisai guda biyu da ake kawowa zan so muku kowanne don ku ga wanne ne fi dacewa da sanadin saukar aya ɗayan imam ahmad da ya rawaito wani bangare na cikinsa muhammad ibn ishaq sahibin sirri ya kawo shi bi tafsil da shi da ibn hisham a cikin littafin siratul nabawiyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kiran makka mutanen makka ba su ansa masa ba sun yi tauri wajen shiga musulunci sun ki sun taurari sai ya shawara cewa bari ya tafi garin fa'i wanda garin Ta'if tsakaninsa da makka kusan kilomita 180 ko nawa ɗari da 180 zuwa 200 manzo Allah ya tafi akan doki akan jaki akan alfadari ko nawa makamancin haka ɗari tamanin zuwa ɗari biyu manzo Allah ya tafi akan doki akan jaki akan alfadari a riwayoyin sun nuna dai ya tafi a ƙasa sallallahu alaihi wasallam kilomita ɗari biyu dan da'awa ya je ya samu banu amr su ne shugabannin garin abdu yalil da mas'ud da wane ne ya je kirawo su uku dan ya gana da su ya tallata musu da'awa ta addinin musulunci da Allah ta musulunta ya samu waɗansu mataimaka a wajen maka ta yadda ko da yi zafi yana da wani wuri wato manzon Allah yana da siyasar yaɗa da'awa idan wuri nan ya taurare sai ka nemi wani wajen ko da kana zaune a nan gurin kana buƙatar waɗansu taimako a waɗansu nahiyoyi dan kai kaɗai baka iya yadda da'awa dole sai da mutane da manzo Allah je kirawo su ya zauna ya gana da su suka ba shi mummunar ansa ɗaya daga cikin su yake cewa yanzu Allah ya rasa wanda zai turo sai kai ɗaya daga cikin su ce yanzu dama dan wannan ne ka kirawo na uku yace ai inda na san wannan zancen ni ni ba zan saurare ka ba domin kai ɗaya daga cikin biyu ne ko dai zan to kamar daga faɗa kai annabin ne annabi ne da gaske to ka baka da bukatar mutane irina mun nan maka kai ba annabi bane ba Allah da ya turo ka ba sai zai tabbake ka ba ko kuma zan to ƙarya kake to idan mu ƙarya kake dan ne zan fata lokaci in saurare ka wannan su ne baƙaƙen maganganun da waɗannan mutane suka faɗa masa manzalan sallallahu alaihi ya tashi cikin damuwa ashe kuma lokacin da suke ganawa da shi a wani wuri a killace sun tara yan daba sun zuga samari matasa majiya karfi sun ɗauki duwatsu sun yi sahu biyu an nemi ne wa an shima dama da hagu manzo Allah ya zo wucewa suna jifansa suna ta jifansa yana tafiya har jini suka fasa masa kai jini na zuba har kan sa kamar yadda littafin sira suka nuna bai samu ya kubuta daga wannan sharrin mutane ba sai da ya shiga wata garka ko lambu na utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a ba su yi aune ba suka ga ya shigo ciki to tunda an ga ya shiga can gurin kuma an san waɗansu jigajigai ne su ma cikin ƙwarin shawa sai waɗancan yan iska suka koma baya saboda ba su san baƙin sun shiga su kuma waɗannan su ma ko suna da irin su ko da yake ba su yi iman a wani lokaci a lokacin wata sallah cikin salloli manzala sallam yana yin sallah yana karanta alqur'ani sai ga waɗannan gungu na aljanu sun zo ba tare da manzan Allah din ya sani ba suka saurari abin da yake karanta na alqur'ani suka musulunta suka tafi suka je suka ci gaba da wa'azi ga mutanensu ba tare da annabi ya sani ba Ha sai da Allah ya wahayi ya saukar masa sai da Allah ya ce da shi qul uhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan adaban yahdi ila ar-rusd fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada kace an ce da mutane an yi wahayi wani gungu wani adadi na aljannu sun saurari sun saurari alqur'ani istama'a nafar min jinni wani gungun aljanu sun saurari alkurani fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba suka ce mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki yahdi ila rusuli na shiryarwa zuwa ga shari'a fa amanna bihi da haka mun yi imani da shi wallan nusrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jadu rabbina ma takhara sahibatan wala walada ila akhir al-ayat bisa ga wannan riwayar ko wannan kissar wanda take hadakar ruwayoyi ne da ta kaito mana su a raire wani bangaren imam ahmad ya rawaito ba duka ba wani bangaren wato ainihin um, muhammad ibn sa'd sahibu siyar wani bangaren kuma wato ainihin ibn hisham a cikin littafin sirah kun ji wannan wato dai bisa ga wannan waɗannan ayoyi an saukar da su ne lokacin da manzo Allah ke kan hanyar dawowa daga Ba'if zuwa Makka a wani wuri da ake kira Nakala tsakanin duwatsu guda biyu lokacin yana sallah a wata rawar an nuna shi da sahabbansa a wani wurin kawai an ce yana sallah idan an ce shi da sahabbansa wannan ya nuna tafiyar da ya fi yan rakiya amma kuma idan ka je can shiga sa da'in ba a ce kuma ya shiga wurin da yan rakiya ba domin da ba shi kaɗai za a jefa ba kuma sahabbai ba za su kyale ana jifan annabi ba ina fata an fahimta riwaya ta biyu ita ce wanda imamu turmuzi ya ruwaito alqama ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi yace kuntu ibn mas'ud radiyallahu anhu hal sahiba nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lailatul jinni minkum ahad shin cikin ku akwai wanda yake tare da annabi a daren da annabi ya gana da aljanu ku fahimta wannan riwayar alqama ya tambayi abdullahi dan mas'ud ya alqama tabi ne ya tambayi abdullahi dan mas'ud wanda yake sahabi kana sai ce ma sahibahu minna ahad ba wanda yake tare da annabi a wannan daren walakin qad iftaqadnahu mun neme shi dai mun rasa za ta laila a wani dare wa huwa bi makka lokacin kuma ana makka ne fa qulna qila aw istutira ma bu ila bihi muka ce a'a an dauke shi ne zuwa sama ko kuma an kashe shi me ya faru gare shi ne duk inda suke tsammanin za su ga annabi sun je ba su gan shi ba Abdullahi dan Musa ce fa bitna bi sharri lailatin bata biha qaumun muka kwana cikin mafi sharrin daren da yan adam suka taba kwana a cikinsa domin dukkan daren da sahabbai za su cewa wannan daren annabi baya tare da su ai mafi sharrin dare ke hatta idza asbahana har sai da muka waye gari lafazin asaba baya nufin gari ya waye tangararren yana nufin lokacin wato ainihin alfijir ya to domin za ka iya fahimtar haka a cikin hadisin da manzo Allah ke cewa idan bilal ya kiran sallah kar ku daina cin abinci har sai ibn ummu maktum yayi yace li'annahu a'ma dan shi ibn ummu maktum makahu ne baya kiran sallah har sai an kada shi asbahata asbahata alfitr yake to alfitr yake to kaga asbahata adan baya nufin fitowar rana ya yi daukar ma'anar fitowar rana ya yi daukar ma'anar ketowar alfitr yace yayin da muka waye gari ko kuma alfitr yake to au kana wajhu subhi dab da fitowar rana ko alfitr na hannu bihi ji umin kibal hira kawai sai kuma ga annabi ya keto daga inda dutsen hira yake sai ka ya dawo daga kogon hira kale ce fa zakaru lahu alladhi kanu fi ragowar sahabbai da suka biyo annabi labarin halin da suka samu kansu na damuwa da baya fa kale sai ni atani da'il jinni ai wani dan gayyata ne mai gayyata ne yazo ya gayyace ni cikin aljanu an gabatar da annabi gayyata kenan fa ataituhum fa qara'tu alaihim na dai na karanta musu alqur'ani fantalaqa Abdullah dan Mas'ud yace sai annabi ya wuce yace ku zo ma mu je in nuna muku inda muka zauna sai maza Allah ya wuce gaba in ji Abdullah dan Mas'ud muka bi ya nuna mana da kuma wuraren da suka dan hura wuta a wajen ko ana san yi da suka hura wuta wallahu a'lam ko girki suka yi wallahu a'lam qalat ta'abi wa sa'aluhu sai sahabbai suka tambayi annabi azzada menene abincin aljanu kaga lafazin azzad ana magana akan ana amfani da shi kan guzuri ana amfani da shi kan mai abinci ko da ba na guzuri ba dan yawanci a Hausa in mun ce guzuri abincin matafi amma azzad ya iya wa abincin da yanzu ka dafa a gida zaka ce kace ah, fa'ati ne bi zadi kawo mun zadi dina kamar yadda kuma abincin zaka ci da cewa lakin sa Allah ya ce wata zawadu fa inna khairu zadi taqwa wa takun yaqda albab zad kuma abincin dare kenan ba na tafiya ba da wannan cewa idza ma sana'ati zada falta misilahu akilan wa illa lattu akilahu wahdi yace inda zaki girki to ki yi laki ga yau masu ci mutu tare ni ba mu rawaci bane ban saba in tuni kadai ba haka yake cewa mata sai ta dora tukunya tukunya zaki dora to gayyato waɗanda za mu ci tare ba za mu aiki ni kadai ba idza ma sana'ati zada ka gani mahallin shahidin kenan bai ce ba idza ma sana'ati sa'ama sai ce idza ma sana'ati zada faltamisi lahu akilan wa illa lastu akilahu wahdi sa'aluhu zat suka tambaya annabi me abincin da aljanu ke ci wa kanu min jinnil jazira suna cikin aljanu mazauna tsibirin larabawa ba daga wata nahiya mai nisa suka zo ba فقال سيما الله في كل عزم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لهما ko kuma su aljanu ne suka tambayi annabi me ya halatta su ci menene bai halatta su ci ba cikin abinci wato sa'aluhu kenan ma'ana azal jinna sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ma yajillu lahum wa ma la yajillu lahum min at'am sun tambayi annabi me ya halatta su ci me bai halatta su ci ba sai manzo Allah ce da su kullu azmin yuzkar ismullahi alaihi dukkan wani kashi na dabbar da an ambaci sunan Allah a kanta ya qaw fi aydikum awfaru ma kana alhamal in kun dauke shi to za ku ga ya cika da nama sai ku ci na ku kashi mu wanda muka ci muka jefar su aljanan da sun dauko shi sai su ga a cike da nama sai su kuma amma sharɗin shi ne kada su ci wani kashi sai wanda dabbar da an ambaci sunan Allah kai Ka kaga kiran shari'a mu da su mu ba ma cin mushe su ma ba sa cin mushe kashin dabbar da ta mutu ita kadai ba za su ci ba kin ko kuma wani sun dauka ba nama wa kullu ba'ratin aw rawfatin ala kulli dawabikum lidawabikum dukkan rawsa aw ba'ara ba'ara shine kashin rakumi rawsa kashin dabbobi da ba rakumi ba dukkan wani kashin rakumi ko na ragowar dabbobi in kun dauka ala kulli dawabikum to ku kuma zai zama ciyawar naku dabbobi. su Fa aljanu kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يسيد الصحابي فلا تستنزوا بهما kada ku ce za ku yi istinja'i tsarki na hoge bihima wato da kashi ko da kashin dabba kashin dabba kamar kashin rakumi ko da wata dabba ba za ka yi tsarki da shi ba haka kuma kashi ba za ka yi tsarki da shi ba tunda abincin yan uwan mu ne cikin aljanna fa innahuma zadu ikhwanikum aljin manzo Allah sai abincin yan uwanku ne cikin aljanna manzo Allah sai ya tabbatar da ukuwa tsakanin mu da su duk da cewa jinsin halittar mu daban-daban amma ukuwa ce ta me da imani wal mu'minuna ikhwa wato mu mala yan uwan juna ne ko da wancan aljani ne wancan mutum to ballan sana mutum da mutum min babu aula kenan wadansu malaman tafsiri sukan kawo wannan hadisin a wurin kawo shi a wajen ko ba su ce koyi ba suna nufin da yana da dangantaka da saukar ayar to amma a nan gurin idan muka ɗauki wannan hadisi ko shakka babu da wancan hadisi na farko wanne ne ya fi kama da ya zama sababin saukar ayar. na farko saboda me saboda na farko an nassan da cewa annabi ya dawo daga nakala yana kaza amma a nan gurin an nuna tafiyarsa ba tare da an kawo cewa wata aya ta sauka ko ba ta sauka ba ina fata an fahimta domin sarafna ilayka nafar min al ya nuna an fuskanto da su inda kake ma'ana ka bar ma inda ka saba ita ce maka zuwa wani wuri amma an tura su sun bi ka ina fata an fahimta sarafna ilayka nafar min al-jinn amma wannan nabiyin kuma ya nuna bayan annabi ya je wancan zuwan farko ai san juna tsakanin shi da aljanu to kuma har ana zuwa kuma a gayyace shi kuma ya je fadakar sallallahu alaihi wasallam domin yace ja'ani da'is jinni kaga wannan bai zama shine saukin saukar ayar ba hikimar faɗin wannan ya uwa dan saboda dalibin ilimi idan bai farga ba sai ya sanya wannan a cikin saukin saukar aya sai ya sa kamar an samu ta'addudu sabab sababin ba ɗaya bane a wanda kuma wancan ya fi kama da sababi wannan bai yi kama da sababi wannan abu na farko kenan abu na biyu shine eh abu na biyu shine wato su aljanu da wannan aya aka kafa hujja daga cikin malamai cewa e lallai aljanu ba za su shiga wuta ba in sun yi imani da manzan Allah in sun bi manzan Allah menene muhallin shari'a da ciki da Allah ce ajibu da'i Allah wa aminu bihi sai ce mai yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim to ya rike na tunda ba za su shiga wata ba in sun yi imani da manzo Allah ashe in ba su yi imani da shi ba za su yi me za su to wannan ko Allah ya nasanta shi karara yace la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kaga wannan karara ne tsayyantar da su daga wuta idan sun yi imani shi ma wannan karare karare ne gashi a cikin wannan aya aminu bihi ya dafalla kuma zuna bikum wajakum na ya rage shiga aljanna za su shiga ko ba za su shiga ba waɗanda suka ce wai tun da dai an aika aka kawai za a karar da su daga wuta amma ba a ce za kai su aljanna to idan <laughs> in dai mutum baya wuta kan ko ina ma ya je mana kuma lai ba zai je wuri da shi na azaba in dai baya wuta lazumin wannan kawai shine tafi aljanna to su anan gurin dilala ta mafhumi suka kafa hujjar ita al mafhum min hadhihi al aya anna al jinna la yadkhuluna al janna wato abinda a iya fahimta ba wai nassan ne aya ta bayyana ba aljanu dai sun tsira daga wuta amma ba a ce kuma za su shiga aljanna ba amma kamar yadda na faɗa muku tun rana a cikin tambayoyi su malamin suka ce ai kawo su a cikin waliman khafa maqama rabbih jannatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wannan ya nuna aljanu ma kuma za su shiga aljanna tunda an ce liman kafa duk wanda ya ji tsoron ubangijin sa yana da jannata ne aljanna guda biyu suka ce man dinnan mausuliyya mausul kuma siga ce daga cikin siga na umu duk inda aka kawo man fa huwa shamilun lil zakari wal unsa wa shamilun lil insi wal jinn ba ka cire aljanu daga cikin sai inda dalili babbar karina kuma sai Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma da alif tasniya wanda khitab ne zuwa ga al-ins da kuma al-jinn tunda kuma an ce man khafa maqama rabbihi jannata duk wanda ya tsoron ubangiji yana da aljanna guda biyu ma'ana yan aljanna ya tsoron ubangiji yana da aljanna guda biyu in mutum ya tsoron ubangiji shi ma yana da aljanna guda biyu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wacce cikin neman ubangiji kuke karitawa kai dan adam ko kai kai aljanna da haka dai yayan uwa wacce magana ko da wata rana wani zai ganta a cikin waɗansu littattafai na ma'abuta ilimi cewa ai aljanu ba wani nasi da ya nuna cewa su yan aljanna ne su dai kawai in sun yi imani za su tsaye daga wuta to amma ba a ce kuma za a kai su aljanna ba a hakikanin gaskiya wannan kaucewa ta farkin daidai ne a babin tabbatar da wannan matsala dan ba ka iya ɗaukar hukunci a wuri ɗaya kaɗai sai ka haɗa sauran wurare gaba to kila wannan shine abu na biyu da ya kamata a ce mun faɗakar a cikin waɗannan ayoyi Bin da alkawali ban ce na uku ba amma abin da yake zai zama na uku kuma in mai da shi shi na karshe a cikin su yadda aljanu suka shagala da wa'azi daga ji sai suka ji suka ci gaba da mai wa'azi a ce wannan kidan wa'azi na da muhimmanci wa'azi na da muhimmanci suna yin imani sai suka je suka ci gaba da faɗakarwa sannan kuma ake kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba domin da manzon Allah ya san gaibu da ba sai an yi masa wahayi ba kafin ya gane aljanu su zo wajensa amma kaga bai gane su zo wajensa ba har sai da aka ce qul ilayya annahu أنه nafarun min من fa qalu inna sami'na qur'ana عجبا sai ta hanyar wahayi ne sannan ya su zo wajensa amma daga baya kuma tunda har sun zo sun saba suna gayyata su kaga kuma wannan Ba aya ta gaba أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أكو تفائدة دا إمام الحاكم يرويته كافي مفسر مكو آية حديثي ليدك أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه yace manzon Allah yace aljannu salasatu asnaf aljanu kala uku ne kashi na farko sunful lahum ajnatun yasiruna fil hawa akwai aljanun da suke da fuka-fukai suna tashi sama su ci tazarar siya mai nisa su je su dawo wa sunfin hayyatun wa kilabun akwai sulfi na aljanu wanda za ga sun fito a cikin siffar karnuka da macizai an gane ko musamman aljanu sun fito a cikin siffar bakakin karnuka ga baki wulik ko ba su tarkon kama kare dai dai sun ga bakin kare sosai a hankali sannan suna fitowa a siffa ta macizai shi yasa filiyar annabi ta nuna cewa maciji a daji za ka iya bin ka kashe amma maciji a cikin gida kar ka yi yunkurin kashe shi ila aljani ne sai dai kai masa wa'azi in kai masa wa'azi ka faɗakar da shi to zai fita ya bar maka gidanka amma ka ce za ka ji su karka taɓa wakan ka wani abu sai fa yan macijin da tabbas ake da shi daga dajin ya zo gida dan an taɓa ganin shi a daji wata rana yadda haka wannan ba za a iya tabbatarwa ba gaskiya macijin gida dai wa'azi ake masa in an yi wazi an yi wazi an gama jaba kwana da kwanaki to wani ayi yunkurin kashe shi ko a kore shi rasa da ya fi amfani sama da a kashe shi sai fa in ta kure ina ba ta an fahimta wa sinfun ya na wai yasanun akwai kuma sanfi sinfi ko wani kala na aljanu waɗanda su wata rana suna nan wata rana kuma sun tashi sun koma wani waje yadda kaga irin bararodin nan kullum suna yawo su haka suke ba sa zama wuri guda yau suna can gobe su koma can gobe su koma can ma'ana dai wannan ɗabi'a ce cikin ɗabi'un aljanu manzo Allah ke barwa cikin wannan hadisi ubangiji subhanahu wa ta'ala ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard shin mutane ba su da masaniyar cewa Allah shi ne ya halitti sammai ya halitti kasa walam ya'ya bi khalqihinna bai gajiya ba game da halittarsu Allah da ya halitte su ko bai gajiya ba game da halittar su shin ba su da da cewa bi qadirin bai zama ba mai iko ala an yi hujjar mauta a bisa ga rayar da matattu eh lallai ubangiji mai iko ne bisa ga rayar da matattu bala da haka sai bala lallai ya zama mai iko bisa ga rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir shi ubangiji mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa subhanahu wataala ta'ala abinda wannan aya take nuna wa ikon Allah da kudurarsa akan komai akan kowa hujja halittar sama da ƙasa tunda su ne manyan halittu wanda dan adam ka iya gani duk abin da ba su ba ƙasa yake da su cikin abin da dan adam ke riska to kenan tunda ko Allah ya iya babban zai iya yin karamin kenan a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa bar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'anamikum ma'ana Allah zai iya yin karami tun da yayi babba la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun halitta sama ai ta fi girma halitta dan adam halitta kasa ta fi girma halitta da adam wannan dalilai ne na yiwuwar tashin kiyama ke Allah ta ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يقرب الذين كفروا على النار tun lokacin da za a bijirar da jahannama akan kafirai kamar dai da muka faɗa a rannan ko ba sai mun maimaita abin da muka ce ba makon da ya wuce alan nari akan wato a bijirar da jahannama gare su a nuna musu ita ga su suna ganinta Allah zai ce da su alaysa hadha bil haqq shin wannan ba gaske bane da idan an ce akwai lahira kuma a lahiran nan akwai wuta akwai aljanna ba ku gaskatawa to yanzu gashi an bujuro muku ita alaysa hadha bil haqq qalu sun ce bala lalle gaske ne rabbana absarna wa sami'na fardi ina na abar salihan inna muqinu ya ubangiji yanzu kan mun ji mun gani gaske ne a mayar mu gidan duniya dan mu gyara lalle muna da yaqini da sukan kan cewa kai mai iko ne kan tashin mu dan gashi mun gani haka za su ce amma lokacin faɗin haka baya da amfani kala ubangiji zai ce fa zuqul azaba to ku dan wuta ku dan azaba mana bima kuntum takfurun saboda abinda kuka kasance a kai na kafirci Allah tsare mu fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار لم يلبثوا لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Ubangiji يتير من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صبر أولي العزم من الرسل يهقلي irin yadda ma'abuta kwazo cikin annabawa suka yi hakuri lafazin al'azum yana nufin tabbatuwa akan abu ba tare da canja manufa ba tsayawa akan manufa daɗi baya sa ka canja wahala ko ba ta sa ka canja to kai hakuri irin yadda ma'abuta haka suka yi hakuri min rusul cikin manzanni wala tastajil lahum kar ka nemi a gaggautowa mutanen ka azaba kai hakuri ko da su suna cewa rabbana addilana qitna qabla bi hisab kalisu su ya hakuri kar ka roki Allah ya musu azaba din kalisu su ba sai ka ansa bukatar su to su wani ne kullu azaba min rusul waɗansu malaman tafsiri suka ce dukkan manzanni gaba ɗaya ulul azumi ne minar rusul da haka ana nufin ka yi haƙuri yadda ragowar annaba suka yi haƙuri ka yi haƙuri yadda dukkan manzanni suka yi haƙuri amma wannan zancen mai rauni ne domin ba dukkan annaba ba ne ba ba dukkan manzanni ba ne wasu ka zanto ulul azumi tunda ai Allah ya ce da manzan Allah a wata ayar fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibul huti ya haƙuri da hukuncin ubangijin ka kar ka zama kamar ma'abucin kifi waye ma'abucin kifi annabi yunus haƙuri yayi ko rashin haƙuri rashin A ce kuwa ulul azmi kuma an ce duk sun yi haƙuri ashe annabi yunus baya cikin ulul azmi sannan wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma cikin suratul taha annabi adam ba a samu azmu tarrifi ba domin kamar da muka ce azumi shine tabbatuwa akan abin da aka ce ba da baya as-sabat alal mabda as-sabat alal awamir as-sabat anin nawahi mutum ya bar annawahi baya zake musu as-sabat ala shada'id duk wahala ka tsaya to ba kowa ne ya tsaya ba waɗansu sun tsaya waɗansu ba su tsaya ba da haka malamai dai zancen da ya fi karfi shine ulul azumi da rasulu sune guda biyar din nan annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da shi manzan allah Allah ce shara'a da min ad dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilaika. kafin khitab zuwa ga waye manzan Allah وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وإذا أخذنا من النبيين min ka. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ذاك waɗannan guda hudun su ake nufin annabi yayi koyi da su wajen hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajil lahum karka gautawa mutanen ka azaba ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai ka ce ranan da za su ga abin da ake musu alkawali lam yalbasu ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min har sai wata awa a cikin yini wato idan sun ga azaba da girmanta da kuma cewa tamtaddu ila abadil abidina zuwa ga abudan abada sai su ga a cikin shekarun da mutum ya yi a duniya 60 70 kamar awa ɗaya ne shine lam yalbasu aiki duniya illa sa'atan min nahar waɗansu malaman suka ce lam yalbasu aikil barzakh wato ranar da kafirai za su ga azaba sai su ɗauka zaman da suka yi na cikin kabari bayan mutuwa kafin a tashi kiyama kamar awa ɗaya kai kawai tare cewa bayan ya mutu kafin a tashi kiyama an yi shekara ɗari hudu an yi ɗari biyar an yi dubu ɗaya an yi dubu biyu amma tare da haka yana ganin cewa kamar awa ɗaya kawai yi a barzahu kafin a tashi kiyama wato dai lam yalba su in imma an kuna fi duniya wa imma an kuna fil barzakh fil barzakh ba dai fil akhirah ba na akhirah dan ayi ce yau mai rauna wato an riga an saba cewa idan an ce duniya kishiyarta lahira ina ji shine abin da yasa ka yi tuntuban harshe ubangiji ya ce bala me lafazin bala kake nufi suna ce ana kaddara masa mubtada haza balagun wannan kisarwa ce saboda me ake kaddara haza anan dan ta zo a karshen suratu ibrahim Allah ce haza balagun linnasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid wal yadhakkaru ulul albab to tunda ta zo a can a rubuce anan an shafe sai ka karo ta can dan ka fassara nan din balagun ai ka san jumla kalma ɗaya ce kalma ɗaya ko ba ta gina jumla mufida dole sai an samu wata tare da ita kaddara ta sai ka ce me haza balagun wannan isarwa ce to me balagh yake nufi shi ne suka ce balagh a nan gurin masdari ne ko ismul Mazdar. ku nake tambaya ismul Mazdar ne ba Mazdar ba ne. domin idan ka ce ballaga fi'li madi yuballighu fi'li mudari tablighan shine Mazdar. amma idan ka ce balagan ya zama ismul masdar ismul Mazdar shine a samu bambancin haruffa daga tsakanin mazdarin zuwa ga fi'ili din fi'ilin ballaga yuballigu inda za a kawo mazdar sai a ce tablighan amma sai aka ce balagan kaga ya zama ismul mazdar kenan shine suka ce dukkan sunan da yake ala wazni fa'al kamar balag sannan ya zanto gaira mudha'afil aini ainun dinsa wato mudha'afil aini ainun dinsa a asalin fi'ili an yi tazifin ta kamar balag idan ka zo fi'ili ma zai zaka ce mai ballaga kaga lamun ita ce ainul kalima kaga mudha'afa sannan wa lam yakun akhiruhu mu'tallan karshen sa bai zama mu'tallal mu'tal ba to wannan masdarin sa ya halatta ka ce masa tabliq taf'il ya halatta ka ce masa fa'al ko fa'al ko taf'il shine suka ce ka iya cewa kallama yukallimu takliman ko kallama yukallimu kalaman ballada yuballigu tabiligan ko balagan sarraha yusarrihu tasrihan ko sarahan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan فتعالين أمتئكن وأسرهكن سراها جميلا كان تسريه نن سراها تسئلي كأيتها كلم يكلم كو تكليما كو كلاما تسئلي طلق يطلق كو تطليقا كو طلاقا الطلاق مرتان فإن فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يعقون da هل لك in با فاسقين با ba wanda ake hallakarwa ta azaba a rasar da su a ban kasa a yi musu azabul istisal sai fasikai abinda ake da fasikai a nan gurin ana nufin kafare wanda suka kafirce Allah domin alfisku yawmul fasikowar. yo akwai wanda ake hallakarwa in ba fasikai ba ba wanda ake hallakarwa ta azaba a rasar da su a ban kasa a yi musu azabul istisal sai fasikai abinda ake da fasikai a nan gurin ana nufin kafare wanda suka kafirce wa Allah domin alfisku a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar kafirci afa man kana mu'minan kaman kana fasika kaga tunda an kawo alfisku fi muqabalatil iman ya zuna alfisku nan bi ma'ana al-kufr fasajadu illa iblis kana min al-jinni fa fasaka amma fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin fa fasaka an amr rabbi kaga al fisku da shine al kufur din kenan hali hulaku yawa ko wanda ake halakarwa a sarayar da su a tuge su daga ban kasa a shafe su da azaba illa al qawmul fasiqun in ba mutanen da suke kafirai ba abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kai mana inda ke hannu ya tambaya na farko yana tambaya ne dangane da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم har yi zuwa wallahu alimul hakim ayar tana magana akan cewa mutane guda biyu da kuke tare da su a gida lalle su rinka neman izini kafin su shiga ɗaki nau'in kan mutane guda biyu da aka ce su nemi izini kuna tare da su a gida na farko alladina malakat aymanukum waɗanda daman ku suka mallaka wato bayi kenan kana tare da bawanka a gida ko baiwarka kina tare da bawanki a gida ko baiwarki lalle su rinka neman izini in za su shiga ɗaki nau'in mutane na biyu wallazina lam yablughul hulum sune yara da ba baligai ba kana da ɗanka ya kai mu mayyazi mai hankali ɗan shekara biyar zuwa sama ya iya gane bambancin tsirici da abinda ba tsirici ba ya iya gane abinda ake jin kunyar bayyanawa da abinda ba a jin kunyar bayyanawa to irin waɗannan lallai su rinka neman izini in za su shiga ɗakuna a cikin gida to a lokuta ko musamman guda uku ne salasa marra lokaci na farko min kabla salatul fajr kafin ketowar alfajir ko kafin sallar asuba idan danka yana cikin gida zai shiga ɗakin mahaifiyarsa don wata bukata ya tashi da asuba kafin ya tafi masallaci ko zai shiga ɗakin babansa lalle sai ya neme su ya sallama sannan ya ce in shigo wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira da kuma lokacin da kuke kwance tufafin tufafinku da garjin az-zahar saboda lokaci ne na hutu bayan sallah zahar. wannan manzo Allah sallam ya kasance yana yin hutun bayan azhar abinda ake kira alqailula wato al-istiraha safin intisafin nahar hutu bayan rana ta raba tsakiya kila an yi sallah kila kuma kafinta amma dai zai fi zuwa bayan azhar har manzo Allah na cewa qilu fa inna shayatin la taqilu ku rinka yin barcin bayan azhar domin aljanu ba sa yin barcin bayan azhar manzo Allah yakan yi barcin bayan azhar dan saboda da daddare ya samu ranar lokaci na kiyamul layl da ibada barci ba zai dame shi da yawa ba wannan barci dai ba wai ta kai wajibi bane amma an so mutum yayi shi in yana da hali to in kai al'adar ka dai ka saba bayan sallah azhar kakan je gida ka dan huta awa ɗaya shine break ɗinka awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi to a irin wannan lokacin bai halatta ba ga bawanka ko baiwarka ko yaro karami ya shiga ɗakin ka ko da ɗanka ne ko ƴarka ba tare da izini ba dole in za su shiga ɗakin dan wani abu su nemi izini duk yaron da zai shiga ɗakin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko yaran gida da suke kai kawo to su nemi izini assalamu alaikum in shigo dan a wannan lokacin akwai yiwuwar ka cire tufafinka ba da kayan da kake fita da su ka zauna da kayan bacci kila ma wani daga shi sai gajeren wando a cikinsa ko kuma rigar bacci wanda ba lalle bane zanto a sirce yake gaba ɗayan sa shine kina tadauna sayaba ku min az-zahirati na uku wa min ba'd salati al-isha da kuma bayan sallar isha'i da zarar an yi sallar isha'i da zai shiga gida wajen mahaifiyarsa ko mahaifinsa lalle ne bi izini assalamu alaikum a cewa alaikum assalam baba in shigo sai shigo baba in shigo in shigo sai Allah ya salatu auratin lakum waɗannan su ne lokuta da al'aura take bayyanuwa ta ku amma laisa alaikum wala alaihim alaihim junahum ba'da kun a wani lokaci da ba waɗannan guda uku babu laifi a kanku babu laifi a kansu in ba su nemi izini ba in kawai ga yaro ya fado daki bai nemi izini ba yayi sallama assalamu alaikum an ce wa alaikum salam ba tare da ya ce in shigo ba kawai ya shiga babu laifi yarinya ta ce assalamu alaikum an ce wa alaikum salam ta shiga ba tare da ta nemi izini ba a lokutan da ba guda uku nan babu laifi a takaice dai wannan aya tana bayyana wani ladabi cikin ladubba na zamantakewar jama'a kuma wani hali da ya kamata kowane musulmi ya tarbiyyanci ƴaƴansa a kai ya saba musu tun suna yara 'yan shekara hudu su saba da wannan saba da wannan kuma abu ne mai sauki da yaro ya shigo a kwabe shi me yasa ka shigo baka nemi izini ba kaga da lokaci kaza da lokaci kaza sallama kadai ba ta wadatarwa sai ka nemi izini an ce shigo sannan ka shigo ina fatan kun fahimta Allah ya tawafuna alaikum ba'dakum ala ba'd abin da yasa aka ce ba'dakum ala ba'd abin da yasa aka ce laisa alaikum wala alaihim da hun in bayan cewa wannan lokuta guda uku a sauran lokuta babu wahala a babu wajibcin sai sun nemi izini wannan dan saboda am tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd suna yawan kai kawo tsakanin ku da su su shiga a shiga in an ce duk shiga sai annabi izini duk shiga sai annabi izini sai zama akwai mai haraj kunci kuma Allah ya ce ma da alaikum fi dinni min haraj to wannan wajibcin wajibi ne akan yaran da bayi ko kuma wajibi ne akan wakilansu wajibi ne akan wakilansu su sa su haka tunda yaro aiki bai zama baligi ba ballan sana ce ga wani abu ya wajiba a kansa haka bawan ba wajibin sa bane ba amma dai kai wakilinsa ko uban gidansa ko uba na yaya kai ne zaka tilasta su yin haka ya ayyuhal ladina amanu liyasta'azinkum alladina malakat aymanukum dan haka aka wajhar da khitabi zuwa ga mummunai din ba zuwa ga yaran ba ku sa su su nemi izinin ku ma'ana ku za ku tilasta su kan haka a ce nau'i ne na tarbiya ka tarbiyyantar da ya'yanka akan haka shar tsantsar da gemu ba wani sarfi, gemu da ya fito lokacin tsayar da shi yi. menene hukuncin mijin da yake dukan matarsa da bulala idan ya bi sharɗa kafin ya dake ta babu laifi idan bai bi sharɗa ba to shine yi laifi sharuɗa kafin duka na farko dai ya zanto cewa ba shi ne gargadi na farko ba dan Allah ya nuna idan mace ta yi laifi kai mata wa'azi wallahi ta khafuna nusuzahunna fa yuzuhunna wa'azi ko kai mata ko ka sa ai mata ko ka nemo kasa din wani malami da take ji za ta girmama ki dan mace ko kai ne malamin kuma za ka yi mata wa'azi gani take sar kake sai matar ka ta kyale ka sai cewa wani fatawa ko kuma in tana so ta maka fatawa ba za ta ce maka ba fatawa ta sai ta ce ni ko tambaya akai mun wai me hukuncin kaza da kaza wai tana ganin abin ya shafi ta zaka faɗi gaskiya amma in kai da ita ne <laughs> da haka ba lalle wani ba dan kai kada wazi kawa ba darka wazi ta ta iya wata ji akwai mata masu imani cikin matan malamai din sai mata wazi ta ji amma Allah ya ko ta ita kife ba abin da ya shafe ta ka soke bakara har zuwa nasi wannan sai tana ganin in waɗansu ne zaka faɗa musu gaskiya amma kai idan ka ja mata aya to ka ɗan kila ka ɗan yi waɗansu gyare-gyare a cikin ayoyin don su goyi bayan ka dan haka annan laysa da darura cewa dan an ce yi musu wa'azi wai kai ne zaka yi mata wa'azi ta iya wa kai din zaka yi mata ta iya wa wani zaka sa yi to ka ɗan kila ka ɗan yi waɗansu gyare-gyare a cikin ayoyin don su goyi bayan ka dan haka anan laysa da darura cewa dan an ce yi musu wa'azi wai kai ne zaka yi masa wa'azi ta iya wa kai din zaka yi masa ta iya wa wani zaka sa yi masa ta iya wa wani kasar zaka bi ko wani karatu ta ji sannan idan wa'azi bai yi ba wa wa'azruhunna fil madaji sai a ce musu a shimfiɗa wa a shimfiɗa shine rishin kwana da ita to shine waɗansu malaman suka ce zaka zauna gida ɗaya da ita kila maku kwanta shimfiɗa ɗaya da ita amma ba saduwa to wannan zai mata ciwo zai dame ta kila ta tambaye ka me yasa ka ce mu ce saboda kaza saboda kaza duk lokacin da tuno abin ne sai in jima kawai duk kin fitar gare na ba ni da wani sha'awar to wannan yana karyawa wajen su biwa. duk wa'azin da ka mata ba za ta ji ba amma akan wannan dan dukkan mace a duniya ita gani take babban makamanta shine kwalliyarta da jagirarta da hodarta da dan kunnanta da sarkarta da spray din da za su fesa a jiki da fari da kada ido da dukkan wani abu wannan shine makamunta to duk sai wannan ta ga makaman sun kare sai kuma kana nan kyan ba abin da dame su makamai ba su ta nasara ba dole a nemi sulhu ba tana neman ta taba ka da hannun sai Allah yake so kana da asuwaki wai wato wai ya tsanta ne ba asuwakin wa hajruhunna fil madaji to idan kai mata wannan bata ji ba shine Allah ke wadribu hunna to sai ku zane to kaga dai kenan sharadi na farko shine duka ba shine matakin farko ba sannan na biyu lokacin da zaka dake ta zaka kauce wa fuska manzo Allah ya hana dukan fuska ko ga yaro ko ga mace domin fuska wuri ne mai tsada a nan goshi yake da ake bauta Allah da shi sujada sannan a nan ido yake a nan kumci yake a nan dai wurare a nan harshe yake fuska tana da kima tana da daraja dan kila ka je kai mata damage a fuska to duk dan adam ko inda za a bashi zabi a ce za a yi maka tabo a gadon bayanka kamar tafin hannu da wani taban a fuska kamar kan karamin dan yatsa wanne za ka zaba na gadon baya wa yake gani yanzu a nan a cikin mu don mai tabo a baya waye sun yi da ku kuma idan mutum da shi a fuskar kowa sai ya gane da haka idan ya je lalata mata tsarin hancinta ko fuskarta ko kuma cinta kaga ya cuce ta shi yasa ba idan duka a fuska ba sannan abu na uku dukan zai zanto gairu mubarrih ba mai tsanani ba duka wanda za a ji zafi a duka ko waɗanda suke cewa wai za ka rike bulalar ne za ka kame hannunka haka kada dantsanka ya rabu da haƙarƙarinka ka matsa nan tsanka cikin haka da gari ga bulalar a hannu kuma ita ma za ka kama ta a haka ka rike haka sai ka haka wannan ya zama wasa me za su ji wannan dariya za su duka da ake bukata shine dukan da za ta ji zafi a jika amma ba zai mata sargaɗe ba ba zai karya kashinta ba ba zai fitar da jini ba amma in an tambaye ta ji gaskiya na da ku wannan shine duka irin wanda ake bukata don horo ake yi to waɗannan su ne matakai idan mutum ya bi su yi duka su, ba za su yi haramun ba amma wanda kawai daga laifi kafin ta ce me ya share ta tafi kaga nan gurin yi sako guda biyu sako na farko da ya mare ta bayan bai fara wa'azi ba sako na biyu kuma da take fuska wace da take fuska sannan wani bayan sannan kuma dukan kar a ya shi da faɗin bakar magana tunda manzo Allah ce wala tuqabbih munana wa dinnan ta iya zagin ta ko a ce ke yar gidan matsiyata ko yar gidan kaza wannan duk bai dace ba wulakanci to amma dan a nuna duka ja'izi ne ba wai sunna bane ko mustahabi tunda manzon Allah yake bai taɓa dukan mace ba ummu na Aisha tace kai annabi ma bai taɓa dukan kowa mace a filin yaki yace tace lamra'atan wala khadima bai taɓa dukan mace ba bai taɓa dukan yaron gida ba in ga ya ke wani to a filin yaki ne to dan kar wani ya ji dukan kuma ya dauka cewa wannan mustahabbi ne da haka ya kamata ko wani mutane ba ta so daya kasan wani zai fahimci abin a matsayin sunna ne ma da aya ta ce kuma wannan kuskure amma kaga da yake kaura cewa din tana da tasiri manzo Allah ya kaura shi dan ya kaura cewa mata su tsaye tsawon wata daya to wannan kaura cewa malamai suna cewa kayi ta a cikin gida karka fita amma manzo Allah ya kaura ce musu ne ma baya shiga gidan abin da yasa waɗanda suke cewa kai ta a cikin gida suka ce ta fi karya musu jiki dan suna ganin ka amma kuma babu wata mu'amala da ta wuce gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam kuma fuskar ka da daure ba dai a gaba amma kuma ba a shiri dan bai kamata a ce kun yi da ba magana ko da ita ta daure kawai sai ka ce assalamu alaikum kana gawa ne kuma za ka dawo sai kuma ka sake dinkewa dai kana yi ne dan kar a gaba dan bai halatta ba ayi gaba ana gida dai ko ba haka ba sannan da safa ka iya tambaye ta in ma mutum sai ina kwana wa salamu alaikum an kwana lafiya ya yara to akwai ta bukata ne zan fita kaga dai ba wani zance mai dadi haka <laughs> wallahi yana da tasiri wallahi yana da tasiri in dai mutum ya yi amfani da shi zai ga amfanin su sosai bayan da za a yi shari'a ta shari'a ta abu kuma ka samu cewa bai da amfani ba zai yi don haka da ya kaura cewa a cikin gidan ya halatta ko fita daga gidan in kai kafin cewa in ka fita ba wani shirme zaka ba da ko wanda in matarsa ta bata masa rai kuma sai fita ya tafi wajen budurwarsa wannan kaga sako ne ko ya tafi wajen karuwarsa ko ya tafi wajen shashanci wannan duk bai halatta ba in ka san in ka fita ma za ka je wani wuri a ga fuskarka a daure a dauka cewa mata kace ta bata mali cikin kai zuwa bai kamata ka je wajen ba Ali bin Abi Talib suka samu rashin fahimtar juna shi da Nana Fatima da ya fita daga gina a madadin ya tafi dandali wajen abokanansa sai tafi masallaci ya kwanta bacci ya dauke shi hikimarsa shine kare je gaban jama'a a ga fuskarka a daure a yi ta bincike me ya faru me ya faru har sai an gano matar ka ce ta maka laifi da kuma zama aure sirri ne ba abin da zai bayyana sai abin da ya zama larura ta nuna a bayyana shi an yi rikici za a sasanta to shi kenan sai a zo abin nan amma in dai za ku iya sasanta ku kaɗai to kar wani kar maye wannan yake cewa faɗin Allah ta'ala wa in wa in aradtu mustabdala zawjin makana zawj wa ataytum hunna tintara fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina duk da ayat ke cewa idan ka so canja wata mace da wata wato ka so kana tare da wata mace sai ka so ka canja ta da wata wa atitum ihdahunna qintaran ita wanda kuke son ku musanya din kun riga kun ba ta kuɗi da wajen aurenta kun kashe mata kuɗi kuɗi mai yawa sadaki sadaki mai tsada to kuma sai yanzu kai da kanka kake son ka rabu da ita to kar ka ga cewa kuɗin da na kashe suna da yawa don haka yanzu sai an maido min kafin in rabu da ita Allah ce fala ta ku zubin musai'a kar ku karbi komai a wurin su ta ku zo da hubuta nan wa ismu mubina yanzu kawai karɓi wannan abin a matsayin buhutan kirkira da kuma zunubi mai girma mabayyani wa fa ta kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd ta yaya za ku karɓi sadakin bayan sashin ku ya haɗu da sashi al-ifda wato kinayatun anil jima Abdullahi dan Abbas yace ababai kamar haka a cikin Alqur'ani da al-ifda'u da ke cewa kada afda ba'dukum ila ba'd al-mubashara da Allah ce fal ana bashiruhun na wuta goma kataba Allah lakum al-lamz da ke cikin aula muslimun sa'a falam tajidu ma'an fatayamma musayidan tayyiban da kuma al-ghashiyan da ke cikin falan ma ta gashaha hamalat hamlan khafifan wa marrat bi al-masr ke cikin ma lam tamassuhunna aw tafrudu lahunna fariida yake dukkan su bi ma'anar jima' sai dai Allah ta'ala yana sayan magana abinda ake jin kunyarsa wajen faɗarsa in ka iya kawo wata kalmar ka bada ma'ana to ba sai ka kawo ta karara ba ma'ana a madadin ka faɗi kalmar aljima karara to sai ka ce almubashara wanda al-mubashara na nufin fata ta taɓa fata ko ka ce allam taba juna ko almas shafar juna ko al-ifda haɗuwa da juna haka dai kalmomin duk ana kewayewa fito da abin ne karara wa kad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wato saduwar aure da kuka yi sirri rike na alƙawari ne mai kwari ta tare da ku su mata to sai ku tsare musu wannan ko dan wannan ba za ka ce sai ta biya ka kudin ka ba abin nufi da yayin uwa musulmi ayar tana magana akan mutumin da ya kashe kuɗi da yawa wajen auren mace wajen sadakin mace yanzu kuma sai ta fita daga ransa to sai ya sake ta amma kada ya ce bari in kuntata mata ta fanshi kanta ta hanyar kulu'i dai in karɓi kuɗina kuma in sake auren wata in yayi haka to yayi haramu idan ita mace ce ta ce ba na son ka kace haba wallahi ni ko ina son ki ce wallahi ni dai auren ya kare to a nan gudun sai ka karɓi sadakin ko ne kuka da ya fi ce ba ta su ba ta so amma kai ne ta fita daga ranka to bai halatta ka karɓi ko ba ko miliyan nawa kace sai dai ka barta akan haka dan Allah ce fala ta akuzu minhu shay'a ko da 2% bai halatta ka karɓa ba dan Allah ce fala ta akuzu minhu shay'an ko dan yaya ba za ka ba ka koyo da dama daga cikin mutane suka yi haka shine baya son mace amma ba ya san araba haka yana ganin ya yi hasara tunda ya kashe kudi wajen aurenta sai ya rinka murguna mata ya rinka takura mata har sai ta fanci kanta ta ce to ni fa na gaji ma ba na san auren ne sai ah, ta da ba ya so shi nan sai mai mun da kayana saboda ya je ma da fata wasa aljihu idan yake ba ta so ya fito maka da ita to kaga nan in kai ne baka son mace sakin ta kawai za ka yi baka son mace kuma kai kai ka hakura ka kasa kullum in sai abu a madadin ta burge ka sai ta baka haushi kar ka cuce ta maza suna da yawa yanzu sai ta je ta samu wani na masifar santa yi ta mata fadanci kai kana mata yanga wani a can wurin yana mata fadanci kai nan kai ne ba sarakin ita a can ta je wani gida ta zama sarauniya za ka masa al'amur wannan hayi inda Allah ce wa in yi tafarraka tukun Allah kullum min sa'ati in an rabu dan Allah to Allah zai wadatar da kowa da yalwarsa in kaga an rabu ana kewaye kewaye to wani ya cuci wani idan kai ka cuce ta sai Allah ya jarrabe ka daga baya akan ta ka ji kamar ita ce yar autan mata idan ke ka cika rashin kunya da rashin mutunci har aka sake ki to daga baya sai ki da Allah ya jarrabe ki da san mujin ki ta aikawa ki ta bi ta ungosu ki ta zuwa in kin zo ta yin sabata da lafiya kaumarsa ta haihu ki dai barka ki kai sabin zuwari ba wani nan ko wani sabin kike miki kuma ke ce cika barar da nonon ki tun lokacin rani ashe biki sani ba kaka zai zo lokacin da nono ke da daraja wannan wata karin magana ce ta laraba kila ba za mu fahimce shi ba a hausa in ba faɗa ne ba wani ne yake son wata mace zai aure ka